Ku danna mana subscribe domin samun mu idan mun ɗaura sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na ashirin da ɗaya, tare da ni admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna gidan tara. Fassarar mafarkin furta kalmar shahada ma'ana mutum ya yi mafarki yana cewa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan darasi zan takaita ne da bayanan da nabilisi da ibn sirin suka yi game da fasarar mafarki furta kalmar shahada a cikin mafarki da mutum zai yi ya ce la ilaha illallahu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da ma'anoni da yawa a cikin mafarki ga wasu daga cikin ma'anoninsa idan mutum ya kasance shi mutum ne mai aikata sabo ma'ana yana aikata wasu ayyuka na zunubi sai mafarki cewa yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa yana gab da tuba daga wasu daga cikin ayyukan saban da yake ko kuma ma mafi aksarinsu idan kuma ya kasance talaka ne ya mafarki yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa yana gab da samun arziki idan kuma ya kasance ɗan kasuwa ne ya mafarki yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa zai samu arziki da riba a kasuwancinsa idan kuma ya kasance mutum ne marar lafiya ya yi mafarki yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa rashin lafiyar da yake damunsa ya zo ƙarshe ma'ana yana gab da warkewa idan kuma ya zama na cewa ɗalibin ilimi ne ya yi mafarki cewa yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa zai samu sauƙi a rayuwarsa ta hanyar da yake bi wajen neman ilimi idan ya kasance mutum ne wanda yake bin ake bin sa bashi to alama ce da take nuna cewa yana gab da biyan bashin da ake bin sa idan mutum ya yi mafarki yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa shi mumini ne kuma yana kwatanta ƙoƙarinsa wajen gudun duniya sannan kuma zai shiga rayuwa wacce take da farin ciki sannan kuma zai samu farin ciki a zuciyarsa amma idan mace ce wacce ba ta da aure ta yi mafarki tana farta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa za ta samu miji mutumin kirki a rayuwarta idan kuma mace ce mai aure ta yi mafarki tana furta kalmar shahada to alama ce ta alheri bushara ce ta alheri da kuma cewa za ta samu ciki a nan kusa sannan kuma wasu abubuwa da take burin samu a rayuwarta za ta same su a nan kusa idan kuma mace mai ciki ce ta yi mafarki tana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna cewa al'amuran da al'amuran rayuwarta za su zo mata a sauƙaƙe idan kuma mutum ya yi mafarki cewa gashi nan ya zo yana gab da mutuwa yana cikin wani hali yana gab da mutuwa kawai sai ya furta kalmar shahada to alama ce take nuna cewa yana da imani sannan yana da yaƙini game da al'amuran ubangiji sannan kuma baya kwankwanto wajen samuwar ubangiji kuma alama ce da take nuna cewa al'amuran da ya sa gaba yana kan daidai sannan kuma zai yi nasara idan kuma mutum ya yi mafarkin wani idan kuma mutum ya yi mafarkin wani mutum wanda ya mutu gashi nan ya zo a mafarki yana furta kalmar shahada to alama ce da take nuna bushara ta alheri da albarka da rahamar Allah ga wa'annan iyalan gidan wannan mamaci ku hau kan YouTube ku shiga akwatin da ake bincike sai ku rubuta gidan tara za ku ga tashar mu, sai ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun mu idan mun ɗaura sai ku rubuta mana